assalamu alaikum jama'a barkanmu da safiya mm. barkanmu da rana afuwa yanzu da tashi ne to kun san mu safiyar da kan kama uku hudu ne azhar ita ce muke mai wasan la'asuba tashi a yi wata ran a ci gaba wataran kuma a tashi so jama'a na tashi ban ji daɗi ba wallahi abin da wani ya yi na ga ya ɗauko wani audio yana sawa ni da kai in baka sirri na ni da kai in zauna in magana da kai da zan iya yi da kai ba zan iya yin da wani ba ka ɗauka ka fito da shi ka sa hotona da na yi da kai wani ne yaya na haɗa ni da shi ban taɓa ganin sa ya dai ce min ɗan unguwanmu ne maza. kuma na bashi amanna saboda ganin ya ce dan ɗan uwana ne amma na yi masa audio na tura kawai ya saki audio saboda me wacce ka tura saboda ta mami ta baka kuɗi komi, nawa za ta iya baka me zai ma in sulhu za ka yi dawa za ka yi sulhu da wanda ya isa ai faɗa da shi ka taɓa ganin kare yana haushi an kula shi ai da sun mun ɗaukan kare da da suke ganin haushi ne na magana sai su ƙyale amma me dama ni in dai zan magana ko bata shafi industry ba sai sun kuma sai dai magana harka ce da bata da kyau duk inda take kawai in ka turo ɗanka ka san inda ka turo shi in ƴakka ka turo ka san inda take dole mu faɗa mutane gaskiya baka faɗa ba Allah je ya azabtar da kai kamar yadda ya alƙawari mu kamar yadda kuke ta bibi ku nemo tuggu tuggu tuggu sharri sharri wallahi duka kun faɗi a industry dai ku nemo wannan wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba Allah ka je na baka assignment ka je ka nemo amma in kuna so za ku je Hadiza ce a budurwar da na taɓa yi so ku je ku zaunar da Hadiza ku tambaye ta waye ni ni na yadda da ita ku ji akwai wannan nake suke kusa da ni yanzu ka ɗau fatiwa shi je ka zaunar da ita tambayar ta waye ne tunda muke ita ce nursery zan ce maka muna ta shiri har gobe amma ko ita wallahi za ta gaya ma ta fi shekara biyar rabon da ta ganni gani ta mun haɗu so haka nake ba wai girman kai ba ne ko ni duk abin da bata lokaci ne a guna ba ruwana da shi kawai ba wai a'a na fi ƙarfin in budurwa bane haka nake ka je a Kano nake zama amma shekara goma da ta wuce shekara goma ka je ka zage birnin kano kaf a nemo maka gidan da a ganni ina zuwa zance zance ne ka zo yau ka zo gobe to a nemo ma guda ɗaya ba za a samu ma ba wallahi haka Allah ya halicce kuma in ƙarya ne ka je ka tambayi suna jibi recently akwai wacce zan iya menshinin ma ta yi aure shi yasa ba zan menshinin ɗinta ba so in na faɗa ma za ku yi ta mamaki amma ku zo ku yi ta ca ca ca ca ku kun sani cewa daga hannun yayye na Nijar na koma so mawaƙi da a Nijar aka yi ni a mawaƙi Najeriya haifata aka yi amma ni mawaƙin Nijar ne a can na je na zauna da mawaƙansu da zauna da su kun sani in kuna son wannan abubuwan ku je can mana ku nemo amma wannan ya zagi wannan ya faɗa gari? na yau da magana kwaye wani da kada kada a ina duk aka yi wannan babu ba za ku gani a nan ba insha Allahu in dai ba tsautsayi gaba ba yanzu dai bayan ku kawai ku share ta hudali ai da na yi magana ta in dai ba rami mai ka rami ba ruwanka sai ka shiru amma gwamma za ka ɗauko audio na ka kawo shi ka ce wa za ka yi hmm? duk wanda ba akan ihdinas siratal mustaqim yake ba zai gane ba kun ce ban gane me kuke nufi ba ni ma ban ka gane kun ce ban gane me kuke nufi ba ku gane me nake nufi ni ma ban gane me kuke nufi ba abin nan a bayyane yake na ce muku ina magana almajiri kun ce kuna magana mabarata to shikenan a to ba ɗaya muke ba shikenan kun ɗauko odiyon kwankwansa da bidiyonsa kun ɗauko odiyon mai martaba sarki lokacin da duk suka yi maganan nan suna kan madafan iko ne suna tunanin suna da hanyar da za su gyara suna da yaƙini ne akan gwamnati a lokacin amma yanzu duk ku ɗau odiyo ku kai musu ba zan manta ba lokacin kwankwasa shi ne gwamna masu sawa ba 'yan kano ba ne lokacin kwankwasa shi ne gwamna yana ganin ya kewaye yanzu zai dinka ciyar da almajirai zai dinka za a dinka kai mabarata wani gu ana ajiye su ana ba su abinci ba shi ne target ɗinsa ba a lokacin amma yanzu recently ka je ka ji me ya faɗa da kansa ya ce an matsa wasu yara an sa su an matsa mutane kai an sa su suna wasu abubuwa wanda duk bai kamata ba to ku je ku kai ɗan jarida wajen mai eh, martaba sarki da Allah ku ji me zai ce masa akan wannan abu malam ana ma magana abin da yake tafiya recently ne zai ka wani kwafo can abu na baya ka zo ka sa me ka sa to kuma duk abin da kuka sa duk cikin su ba wanda ya shinin almajiri duk maganar bara suke bara kuma ba wanda ya isa ya haramta ta a musulunci kawai iyakaci mu fito mu gaya ma gaskiya akwai inda ta kai in kana da cin yau kana da na gobe kada kai bara amma in dai ka san baka da yadda za a yi malam je ka tara kai baraka addini ya halatta ma baka da shi mutuwa za ka to mawaƙi na Nijar ne daga Nijar na suna ka tambayi su a sasa lokacin da za su dawo da ni na ce a sasa in na dawo nan Nijar in na dawo Najeriya ni a nan eh, menene ko a sasa ko da sasa ne da irin dai da kumurci haka dai su dai masu harkar nan ta action na ce musu in na dawo nan ni zan zama bufade ne amma yanzu a can sarki ne ni ka tambayi mitu baban fele ya baka tarihi na tun daga nan zuwa nijar shi mitu baban fele su za ku bi sai su kirga muku inda yawan wannan abin ne mai bi su samu muku sannan idan kuna so ku tambayi ku koma wajen eh, wanda waƙar ne suna da ita mai girma sadaunin dutse shi zai gaya muku a nijar daga nan waƙar ta ta zo nan Najeriya ana shiga studio ana yin ta aka kai masa kuma ku tambayi shi wanda na fara jin concept ɗin a hannunsa za su gaya muku duk da gani janado ga Mustapha Timoni je ka zauna da shi zai gaya ma shi yana gani lokacin da na dawo nan 'yan Nijar ɗin a oh, shi ya ɗauke ni kiɗa a studiyonsa 'yan Nijar ɗin nan suke zuwa muna kiɗa to zagi ne kowa ya na gaya muku Allah wallahi akwai lokacin da baka isa kai zagin ba in kuma mutum ko a wani gari yake ya isa ya zo ya ce ma yana fly over mu kuma gaskiya tun da kaji mun gaya wa gwamnati ita to kowa ya kai kai haƙuri kai da kake neman sai an yi abin da za ka je kotu a kotun ƙarfi gare ka ba hujja ba ce take da karfi da abubuwan da suka kamata me gare ka da za ka je ka kare kanka a kotu in an faɗe ka in ka shigo ka tsaya kana adiresin akuyoyi akuyoyi akuya wance akuya raguwa ne me kenan na faɗi magana ne wanda ya ji ta yi daidai da shi ake kawai ya ɗauka babu abin da ƙarya za ta yi ma in ka ɓoye ta me za ta yi ma eh, gaskiya kai ba abin da za ta yi in ka ɓoye ta amma in ka fito da ita sai ta haske ba abin da ƙarya za ta yi ma in ka fito da ita me za ta yi ma ban da tsinewa da waye to mu dai almajiri muna nan muna ba shi gudunmawa kuma bai zama abin wulakanta a gunmu ba saboda mun san situation ɗin da ƙasa take ciki mun yadda kuma da yin Allah in ya so ya yi ka mai kuɗi in ya so ya yi ka talaka in ba ku gane bayanan mu kuma ma ba mu gane na ba amma wanda ce muku shi kaza wanda ce muku shi kaza wallahi duk labarin karya ne na rantse da Allah da ya busar rai na rantse da sarkin da nake wa azumi wallahi duk wani wanda ya fito ya magana wallahi ƙarya yake faɗa muku kawai dai na ba ku sata amsa ku ɗan kanu ɗin da kuke ganin in na yi magana da ku nake to ku koma Nijar inda aka yi ni kun kuma kun sani a nan na fara rarrafe na amma can na tafi na je na haɗu da gwagwagwagwa to ku koma can sai su ba ku labari na sai ku ce ku dawo sai ku juye ku bankaɗe tunda ni bankaɗe na ku nake ba bankaɗe shi nake ba wallahi in na faɗi magana ce sai ta daidai da abin da mutane ya sun san shi kuma magana gara kowa ya sani ko ni ne yau na tura ɗana ko ƴata na san inda ta tafi Allah ka shirya mu ka shirya mu ka shirya zuriya mu baki da amma akwai kuskure a ƙasar nan akwai kuskure ce kawai kai magana haka kawai a dinga biyan wasu kuɗi suna bakin akwai kuskure a cewa mutum ya yi digiri ya dawo wai ya zauna a social media wai ana biyan sa kuɗi yana kara ƙarya akwai kuskure duk digirinka in dai baka da addini wallahi jahili ne kai bara a gaya maka ci duk girman sa dai ba na addini ba ne. wallahi ko akan mai jahili ne kai Tun malamin da yau da ka kana da ilimi ƙarya yake so ko ka je ka ɗan samu ka san qur'ani ka san hadisai daidai gwargwado kawai shine shawarar da za mu baka waɗannan yara kuma a basu su rayuwarsu a bar iyayensu su zauna lafiya a ƙara wa iyayensu ƙwarin gwiwa su zama mutane shine kawai abin da muke so mu gaba ku je ku gani almajirai yanzu duk su ne masu kuɗin garuruwa shi ne baƙin cikin da kuke ko almajirai su ne dai masu kuɗin kasuwanni masu kuɗin ko'ina tun da an ka ɗauko almajirai ne shi ne baƙin cikin ku to Allah ya tsare Allah ya samu dace ma'assalam in Allah yadda wannan magana almajiri nan na zo da ita ƙarshe wanda ya ɗauka ya ɗauka wanda bai ɗauka wani dai na faɗa abin da na faɗa